yan uwa Allah ya kawo wannan dare na lahadi a 29 ga watan rabiul akhir hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1400 da arba'in kuma biyar ga watan daya miladiya haihuwa annabi isa dan maryam alaihi salam ko da ke zuwa sama da ɗaya shekara dubu biyu da allah ya fata mu a wannan masallaci na tsohuwar kasuwa malumfashi na ahalin sunna wa jama'a domin gabatar da yadda ga ɗan uwa shehin malami Bada musa yusuf wanda aka fi sani da asali suna ah, na ji ana mamaki na ce yau da lahari wannan sananne ne zai malam ya kara mana bayani ko insha Allah ta'ala ila yanzu malam zai kara dan hito mana da wani abu akan haka haɗe mu gane a insha Allah ta'ala yanzu malam zai ci gaba da gabatar da nasiha tare da alarama malam sufur sani malam fasi a karamar Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من يشاء إلى ثوابه أن أمر إنزال كتابه يشتمل محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم شهادة أرض النجاة بها من عقاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الناس في ذهابه وإيابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكر الميامين وعلى كل من اتقى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan karatu ya zo ne kuja'atar domin yau kamata mu bar wannan gari to wani uzuri daga cikin uzurraka sai suka gitto wanda suka sa da dole in kwana nan sannan gobe in je wani guri in tsaya daga nan in yi gaba sai muka ga cewa to da a zauna shiru haka gara a samu wani abu a yi ko allah maɗaukacin sarki zai amfana da mu da wannan abu fatan mu muna roƙon allah ta'ala kada ya sa abin da muke ji ya zama musiba gare mu masu magana na cewa wai idan kun talata da rifa tilka musibatu idan baka sani ba ka zauna da jahilci to musiba ce mai girma musiba ce mai zaman kanta idan ko mutum ya sani iki aiki da abin da ya sani to kan musiba a azama musiba kuma ta fi girma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da faɗar abin da ba muke yin aiki da shi ba to la'akari da yanayi da lokaci kamar yadda sanarwa ta gudana jiya cewa akwai ɗan uwa da ake tare da shi kuma jami'in tsaro ne wato soja shine saifullahi lawan abdallah da kuma wato auren yan uwa malama halima aliyu dan arewa shine munasabar shigowar wannan gari kamar yadda mai mukaddima jiya ta gabatar ya ce ban taɓa shigowa wannan gari ba da sunan wani abu wannan ne na farko wannan maganar zai faɗa ya faɗa gaskiya wannan shine na farko sai da hanya ta biyo da ni nan garin in wuce da haka ina roƙon Allah ta'ala ya ƙara mu wannan gari albarka da tuntuno da suke giggitawa wasu gurare su kada Allah ya gitto da ita inda kuma fitintunin suka gitta to muna roƙon Allah ta'ala ya yi musu irin waɗannan fitintunin a la'akari da yanayi na lokaci ba dogon karatu zame ba sura ce wacce galibin mu ko duka an saba karanta ta kuma an haddace ta a cikin ta za mu karatu amma tana ɗauke da muhimmin sako alƙur'ani ya kasu gida biyu akwai surori na makka akwai surori na madina malamai sun yi magana cewa duk abin da isa wuka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar makka ya tafi madina ko a ina ya sauka wannan shine Makiya? abin da ya sauka wato bayan annabi ya yi hijira ko a ina ya sauka wannan shi ne majamiya shi ya sa yana daga cikin abin da ke taimakan ɗalibi a babin tafsiri sanin wato surorin da suka sauka a makka da surorin da suka sauka a madina za ka iya samun sura a ƙur'ani a ce maka makkiya ce amma ka samu ɗaiɗaikun ayoyinta a madina suka sauka za ka iya samun sura madaniya ce amma ka samu ɗaiɗaikun ayoyinta a makka suka sauka sannan wasu surorin idan kana karanta ƙur'ani sai ka ga al'imamu ya ɗauka cewa wannan makiya ce warshi kuma ya ɗauka cewa madaniya ce haka za ka gani manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka a nan ya taso duniya ba ta taɓa ganin mutum mai nagarta da kirki da alheri da sanin ya kamata ba kamar annabi muhammad wani malami yana faɗa yana cewa mahutun bi hibzillahi fi kulle hayati shi annabi an kewaye shi an zagaye shi da kulawa da kariya ta Allah a cikin kowane irin yanayi fa fi hali iladin a halin haihuwa da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ga bambance bambance tsakanin haihuwarsa da ragowar mutane Wafi fi halin nash'atin haka nan a lokacin da annabi ya taso tasowarsa yarin tassa wanda suka san shi suka sa masa ido sun lura cewa yarintarsa ta bambanta da ragowar yarintar yara da yawa wanda suke tasowa na al'ada shi yasa wani gurin ya tafi ya huwa al-khayru da'i ila da millati shi annabi shine zababbe sannan mai kiran mutane zuwa ga addinin da ya fi kowane addini sai ya ce karimun jalilu annabi mai karanci ne sannan mai girma ne min kiramin wajen latin saboda ya fito daga iyaye masu karanci kuma masu girma sai ya ce hawal faka min waje haina hubbin wa kullatin annabi ya tattaro matsayi a wajen allah guda biyu shi annabi habibullahi sannan daga nan ya tsallaka ita fi mataki na khalilullahi ɗayan Allah daga nan ki tsallaka ita kuma maƙami na maƙamul mahamu wanda wannan matsayin duk duniya sama da ƙasa ba wanda yake da wannan matsayin a wajen Allah in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi taso wasa wanda take bibiyar yanayin abin da ya shafi rayuwarsa da yadda ya fuskanci ƙalubale tun daga tasowar ya taso maraya yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauki mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida aka ɗauki mahaifiyarsa wanda ya ɗauki renansa abdulmutsalif shekara biyu shekara takwas ya rasu wanda ya ɗauki nauyin kulawa da shi ɗan uwan mahaifinsa abu talib duk littattafan sir idan ka karanta za a ce maka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa ya rasu walam yatruk lahu shay'an min al bai bar masa wani abu na dukiya shi yasa yana daga cikin abin da kafiran makka da annabi ya zo ya fara da'awa suka tuhumci Allah da shi sannan suka tuhumci annabi cewa dan mai da Allah ya tashi aiko annabi bai aiko manya-manyan ai a makka kowa ya san ga walidu gunu mai babban mai kuɗi ne a ta'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kowa ya san babban mai kuɗi ne ya Allah da ya tashi zai yi wa alƙibi ai ko ɗaya daga cikin wa'ancan mutanen guda biyu in yana so su bi saƙon Allah ya faɗa yake cewa wa qalu lawla nuzila hadha al-may wa qala alladhina kafaru lawla nuzila hadha al-qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim wa qala alladhina kafaru kafaru suka ce dan me da Allah ya tashi saukar da Qur'anin nan ba a saukar da shi ba ala rajulin akan wani mutum min da ƙaryace na azin daga cikin waɗancan manya-manyan garuruwa guda biyu gari na farko makka gari na biyu shine ta'ifa wanda yake na garin makka Allah da kanshi ya tabbatar da cewa yana kuɗi ya faɗa a cikin suratul qalami yace utillin ba'da zalika me util utillin ba'da zalika wani an kana me an kana zamani saboda yana ganin yana da kuɗi a larabci akwai bambanci tsakanin zu da sahib idan mutum yana da kuɗi kuɗinsa bai kai kuɗi ba sai a ce sahibu mali amma in kuɗi ya kai kuɗi ba a ce wasa sai dai a ce zu mali shi yasa Allah saboda rahamarsa ta cika ta babbake ko ina a ƙur'ani, ba inda yake ce makansa shi sahibu rahama sai dai ya ce wa rabbukal ghafurur rahim saboda rahamar ta cika ko'ina ta babba ke ko'ina sannan Allah ya ƙara cewa a wani wajen ya ce zarni wa man yusabbihu bi haq zarni wa man khalaqatu wahida zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda Allah ya ce zarni ka kare wa man khalaqatu wahida wanda na halicce shi a cikin babarsa shi kadai sanda zan halicce shi babu wanda ibana gudunmuwa a kansa sannan wa ja'altu lahu malan mamduda na shimfiɗa masa dukiya inda Allah kaga Allah ma ya tabbatar da cewa yana da kuɗi sannan bayan kuɗi wa bani ne me wa bani na shuda wa man antu lahu tamhida kuma me kuma yaqma'u an azid amma me faru kalla kaga bayan kuɗi Allah ya ce wa bani na shuhuda ga shi da manyan yana ba yadda za a yi a kowane position na gwamnati ta juya a juya wani abu mai sani a can yana da yana wakiltar sa a can yana da yana wakiltar sa a can yana da yana wakiltar sa Shi ne wa bani na shuhuda sannan wa ma hattu lahu tamhida Allah ya ce na shimfiɗa masa dukiya shimfiɗa sannan sun mai yadda ma'u'an abi sannan yana kuɗayin kuma Allah ya ci gaba da ƙara masa to wannan ita ce formularsu cewa dan mai Allah zai aiko mutum ya rasa wanda zai aiko sai ya aiko maraya wanda baban shi ya mutu bai ban masa ko sisi ba inda Allah yana so su badan kafan nan kun san hanyar ko mala wasu ke na fa inda ka zo zaka karanta to alaman to su ganka da da zarar wani ya ganka ya ibadu da zina amanu yana ganin cewa baka tantanta a saurare ka ba ذاك الله بيس يسي أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ميتا ليتخذ بعضهم بعضا me مقضيا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله تعالى يأتي a أهم su mutanen da suke wannan magana shin wai su ne ya kasa mona rahmata rabbika rahamar ubangiji su suke raba ta da suke cewa wani ne ya kamata ya zama kaza wani bai zama kaza bai kamata ya zama kaza amsa Allah ya ce ba su bane na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya duk abin da kaga wani ya fi a matsayi na rayuwa to Allah ne ya raba tsarin haka shi yasa da zaran Allah ya tarbabe ka da hasada na ci gaban wani to kashi da kashin hankali ya kawo Ya lalala rama da ya haddace Qur'ani tsarin sa ne sai ya haddace Qur'ani ko tsarin Allah ne da garin da ka ga bayan ka ce to dan ai ka raba ku kowa ya sani ya za a shi da shi ƙur'anin wurin haka ce maka ɗauko aiki wannan ita ce mafi yawancin damuwar mutane Allah ya ce na qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya sai ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin mun daga wasu saman wasu a wajen daraja ta duniya me hikimar yin haka saboda liyatta ba ba'dahum ba'dan sufuriya? saboda wasu su wasu masu yi ma wasu aiki wasu masu yi ma wasu hidima shi yasa duniyar take tafiya haka in kuna kana buƙatar kaza ko wanda zai zo yi maka in kana buƙatar kaza ko wanda zai zo yi maka amma wannan tsagawar da Allah ya ababin rayuwar duniya jarrabawa ce dan ba dole bane a je lahira kuma matsayin ya zama haka shi yasa Allah ya kira alkiyama yace mata idza waqa'atil mai بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة كافضة رافعة الله يشيء إذا وقعت الواقعة إمي أو كواتر جاتا أو كشيني الواقعة yanzu da muke zaune a masallacin nan dan Allah cikin kuwa yake tsammanin ginin masallacin nan zai rutuwa zai faru to yanzu inda a ce yadda muke zaunan nan masallacin nan kawai yanzu ya rufto ya faru ne waqi'a da haka Allah ya kira alkiyama ya ce mata waqi'a saboda mutane suna rayuwa on estate ba wanda ya tsammani kwadan sai alkiyama ta auku shi yasa Allah ya ce to da ta auku laisa liwaqa'atiha kadhib a lokacin duk wanda ke ganin ƙarya ne ba za ta zo ba bai isa kuma ya ce ƙarya bane sannan Allah ya ce kafidatur rafi'a za ta ɗaga darajar wasu mutane Allah ka samu na ciki sannan za ta yi ƙasa da darajar wasu mutane wanda kake ganin shi ba kowa ba ne a duniya kai ne mai gidansa Ɗan wanke mota ne goge goge tayis ne a gidanka amma idan alaƙarsa tana da alaƙa da Allah mai kyauta a ranar shi ne babba idan alaƙarka da Allah ta lalace sa ku wanda in da wajen tabbaciyar takaka mutane saboda shi yanzu ko wanda illa zai biyo kana wajen kan agaji zare mai ido da su yi promoya go back a ce kowa da inda amma ko wanda yanzu sai an tattaka mutane a gafara a gafara gaba babbawa da nan ya sai an jala yara kuma ka ga babban nan wuta ne wa shi ne safi da su rafi'a akwai wanda ake ganin su ba kowa bane a nan duniya a ranar allah ya daga darajar su akwai wanda ake ganin wata tsiya ne a nan duniya sai an je kuma kaga sun yi kasa su ba kowa bane a wajen Allah to shi yasa Allah sai ya rufe sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa rahmatu rabbika khairu rahamar ubangijinka ta daukar annabta da i ibaka to ta fi zama alheri saboda duk abin da suke tunani a tarawa ɗan adam na karkashin duniya sannan malamai sun ce ɗaya daga cikin hikimar da ya sa abin da suke tunani wai Allah ya wa annabi na duniya inda Allah ya ma annabi wanda mutane suka zo suka zabe shi ba kowa bane zai iya kaiwa zuwa gare shi kuma shi annabi duk duniya ne amma barin shi a wannan matakin na annabi bawa to wannan yasa ya zama to da mutanen da suka manya da ƙanana kowa yana da alaka da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya faru don haka wani malami yake faɗa cewa warasnal huda anhu fa akrim bi ifihi mun gaji shirya daga annabi muhammad yace me yake girman abin da annabi ya bari na shirya wanda muka gada da haka yace fa fi nashrihi hukmul hayata wa basri da haka a wajen yada abin da annabi ya bari na shirya to anan zan ƙara rayuwata sai yace fa kan tsaba min kalbin bihi ba'da kusi zuciya nawa ne kafin aiko annabi ta lalace amma da Allah ya aiko annabi Allah ya raya shi yasa mu'jizar da annabi Isa ya zo da ita na ya tayar da rayayi daga kabari ya mutu to mu'jizar da annabi ya zo da ita ta qur'ani bayan zuciyar mutane ta mutu ya raya ta ta fi wacce mu'jizar girma fa kan taba min qalbi bihi ba'ar kursi zuciya nawa ne bayan da sun lalace sannan a babin tarbiyya ka lura malamin da za a ɗauko ƙananan yara ko matasa a kawo masu a ce kula da su abu ne mai sauƙi ya canza tunaninsu amma in aka ɗauko 'yan shekara 60 'yan shekara 40 sun taso kan abu sun saba da shi a ce ana so ka canza tunaninsu to za ka samu abu ne da yake da wahala to duka wa'annan janibobin guda uku annabi ya yi mu'amala da su janibi na ƙananan yara da matasa da kuma tsofaffin da ya same su wasu sun kai shekara 60 a duniya amma da Allah ya aiko shi sai da ya canza tunaninsu daga wancan hali na bautar gunki zuwa ga halin bauta ma Allah shi kadai shi yasa yake daren nasu turran sun tsahu yau mu ba'afi mutanen duniya baki ɗayansu sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi amma walakin na hufin nasu lin nasu sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hasada a cikin mutane akwai wanda ya san abin da kake kai gaskiya ne shi ya dace amma yana ganin cewa ai kai baka cancanta ba shi ya cancanta sai yake cewa wato a hasidu ya ce wanda kake wa annaba hasada mutu ka mutu da bakin ciki inna aisha ka an rayuwarka tana cikin bala'i ta bakin ciki da tashin hankali saboda fa huwa fi duniya wa fi dini sayyidu gashi shine shugaba a nan duniya ko ka ko ka so dan yanzu an yi bincike an gane cewa sunan da ya fi na kowa a duniya sunan shi ne Fa fahawo fi duniya wa fi dini sayyido sannan shugabancin zai fito karara sai ran da aka tsaya gaban Allah wanda suke masa kallon maraya ne bai da uba baban shi bai ban masa ko ba to sai ran da za a yi taron da in aka watse ba za a ƙara taro irin wannan ba taron mutanen farko da na ƙarshe a ranar sama da kasanta ba wanda yake da alfarmar da zai ma Allah magana Allah ya saurare shi sai wannan mutumin da ta kare suka ce dan me Allah ya koyi duk wanda za a je a samu a sai kallon halin da ake ciki yayi ma Allah magana ai hisabi wanda zai tafi wuce ta wanda zai tafi aljanna take zai ce wallahi wannan matsalar ta fakar shi. a tafi a bashi guri shi ma ta kansa yake amma da an je an samu annabi Muhammad ana samun shi zai ce ana laha ana laha ni ne na dace da wannan matsayi da tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya masa buɗi da wasu kalmomin da ba a taɓa wani mahaluki buɗi da su ma ya yaba Allah ya tinjina masa yi ma Allah kirari ya faɗi ya sujjada Allah ki ɗago kanka ka roƙa za a baka to wannan yana daga ciki kunga taro ne da in aka tashi da a ƙara yin wani taro irin wannan to don haka surorin makka sun kula da janibi guda uku janibi na farko tauhidi da aƙida sannan janibi na biyu abin da ya shafi halittar dan adam sannan janibi na uku abin da ya shafi alkiyawa shi yasa daga juzuwa amma da kake gani kana ganin ka saba karanta kullum to duk randa da aka ce ka zo kai tafsiri kar ka ɗauka tafsirin yana da sauki na rantsi da Allah akwai wahala saboda surorin makka mutanen makka suna jin larabci sosai don haka sai Allah ya zaɓi usulubi irin nasu wajen yi musu larabci yanzu wannan da ake garka kai daga jin garka kasa san akwai tashin hankali ko kuwa irin su ilar sama'u shakkan kai daga ji ka san shakkan akwai bala'i a cikin to haka ba Allah ya ɗauki shi yasa lokacin da waccan ayar da ke cikin suratu wato mudassir ta sauka annabi yana tattaunawa da mutanen makka lokacin da Allah ya ce wa mutane فما لهم عن التذكرة مؤلمين فما لهم عن التذكرة معرضين كأن فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى سوفا منشرا Allah maɗaukakin sarki yake cewa me ya samu mutane suke bujirewa daga inda ake wa sai yake ka annan humhumurin mustantara yadda ka san jakin daji sun watsi haka za ka ga mutane na gudu daga inda ake waya kamar dai halin da muke cike da an gama sallah kace za ka tafi lafi ka kai iya ta minti biyar ka ka gama mutane a din ma ba ka kuri. kana a'udhu billahi minash shaitani rajim ne yana daukar takalma sai ka rasa wa dan ba ka ji Allah ya ce fama lahum me ya same su an tazkiratu mu'ridi mutane suke bujirewa inda ake tunatar da su Allah kuma bujirewar da suke Allah ce ka annahum umurun mustankara yadda ka san jakin daji sun watsi farraf min kasawara sun gudu daga kukan zaki kasawara shine zaki lokacin da qur'ani ya sauka hatta laraba wanda ke cikin garin maka da amfani da kalmar kasawara sai da suka ce annabi ga larabci yi ba saboda sun ji yadda larabcin ya zo kasawara annabi ya ce to shikenan ana nan sai ga wani balarabi ya zo daga ƙauye suna tattaunawa da shi ana tattaunawa da shi kawai sai aka je amfani kalmar kasuwa aka ce mai kasuwa yake zaki mana to daga nan suka gane cewa ashe larabcin da annabi larabcin kwarai ne min kasuwa to don haka ya zamanto Allah ya zaɓi surorin maka suka kula da wannan jihanabin shi sa a makka an yi shekara goma sha uku ba maganin a damu da sallah ko zakka ko azumi ake da koyo ba ma maganin azumi magana ce wa ake ya za a bauta ma Allah shi shi kadai kar a hada shi da kowa ita ce ajanda magana sai da aka tashi hankalin kowa aka kawo wuta ga ta kusa kusa aka aji ana nuna wa mutane ita sannan aka kawo aljanna ana nuna wa mutane ita sai da hankalin kowa ya tashi kowa yana neman ya zai gudu daga wutar ya zai shiga aljanna bayan shekara goma sha uku an baro maka aka dawo madina sannan allah ya ɗora annabi a babin to ga yadda za a yi mutane su gudu daga wutar ga yadda za a yi mutane su shiga aljanna to shi yasa wannan surar da za mu karanta a ciki allah ya rantsuwa guda goma sha ɗaya ita kaɗai ce sura ƙwaya ɗaya wacce ba ta da tsawo amma Allah sai da ya jera rantsuwa ɗaya har guda goma sha ɗaya sannan ya kawo jawabin rantsuwa za ka ji jawabin rantsuwa aya ta farko Allah ya ce wa shamsu wa mai mhm. Allah ya ce wa shamsu ina rantsuwa da rana sannan wa duhaha ina kuma rantsewa da hantsinta a wani wajen ya rintse da hannun shi kaɗan yake wato rana tana daga cikin ayoyin Allah manya-manya wanda ya ajiye don ya nuna wa ɗan adam cewa lallai shi ɗan adam ɗin yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala da annabi yana zaune cewa sahabbai wannan ranar idan ta fito kun sanya na kake zuwa kuwa sabai suka ce Allah wa rasulu wa annabi ya ce to wannan ranar da kake ganin ta kullum idan ta fito da safi za ta dinga tafiya shi ya sa yanzu in aka tambaye ka aka ce ina ne gabas ina za ka nuna nan ina ne yamma nan to qur'ani bayan ya ce rabbul ne wa rabbul me rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain to ya faɗi cewa akwai gabas biyu yamma biyu ko babu ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul min rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain to yanzu ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu gabas din sai kowa ya nuna ta gasa sanan to ina ne gabas biyu ina ne yamma biyu to akwai gabas da yawa akwai yamma da yawa ko babu fala uqsimu bi rabbil mashariq wal maghrib fala تستغفر لرب المشارق والمغارب إنا لقادرون الله يتي فلا أقسم da ubangijin gabas da yawa sannan ina rantsuwa da ubangijin yamma da yawa ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa sai malamai suka ce idan ka tashi da safe kullum inda rana take fitowa ba inda ta fito yau nan ba a gabas din ba nan za ta fito gobe za ka ga ta dan karkata ko ni dama ko hamu shi yasa Allah ya ce ya rantsi da ubangijin gabas yau sannan haka magari inda take zuwa ta je ta faɗi gobe ka sa mata ido kai sati dai kana yi daga in ta faɗa a yamma daidai wannan santar gobe za ka ta karkata haka ko ta ƙara karkata ko ta dawo nan wajen faɗuwa shi yasa Allah ya ce wala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib sabai suka ce Allah wa rasuluhu a annabi ya ce to wannan ranar da kuke ganin kullum duk idan gari ya waye idan ta fito daga gaba haka za ta dinga zuwa inda za ta je inda za ta fata inda mutane za su daina ganin ta za ta je karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala za ta nemi Allah ya ba ta izini ya mata taimaka sujjada Allah ya ce ta dawo haka take tun da Allah ya halicci duniya yau shekarun duniya kuma da yinta ba mahalukin da isa ya faɗa maka shekara ba sannan ba wanda isa ya faɗa maka saura shekara kaza da tashi da wanda ya maka shekarun duniya da kaba ta yanzu hasashe ne ana zaune sai ga an je an yi bincike a ƙasashen turai a ce an gano wani katin kifi shekararsa wajen miliyan ɗari a duniya wannan katin kifin kowa ya sasa wannan bincike uku da haka Allah ya faɗa cikin suratul yasin yace wa shamsu tajri me wa shamsu tajri li mustaqarrin laha hmm? zalika taqdirul azizil alim Allah yace wa shamsu rana da kuke ganin ta tajri tana tafiya ne tana gudanar li mustaqarrin ta ga wata matabbata da Allah subhanahu wata'ala ya tsara sannan sai yace zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ce ta al-aziz ya yaghlibu wa la yughlabu alayhi wanda ifi karfin kowa shi ba wanda yafi karfin sa sannan al-alim masani masanan da yadda ya san abu a koyansa haka ya san abu a bayyanansa to haka rana tunda aka fara da shi Allah ya ambaci rana guri daidai a Qur'ani guri 35 in kuka lura a ta annabi Ibrahim da ya jariya da wani mutum ai rana ya kafa masa hujja da ke kayar da shi Allah ya ce alam tara ila allazi haja alam tara ila allazi haja ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يسي ألم ترى بك جنبه إلى الذي هاج إبراهيم وانده جاية عن النبي إبراهيم أن آتاه الله الملك سبب الله يباشر ملك جيم ملكي تابعه idh qala ibrahim salla annabi ibrahim yace masa rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Allah na wanda nake bauta ma shine wanda yake da ikon ya kashe raya yace ma nan wannan ana uyi wa uyi lokacin da annabi ibrahim ya kawawa ne sai ya ce shamsi min al ni allah da nake bauta duk in gari ya waye kowa yana kallon yadda yake fito da rana daga gabas ta yamma to kai ma fa ati bi hamilin magaribi ta ka ta fito daga yamma ta yi gaba sai a kira shi ga ranar Allah ga ta fa bai yawa Allah ya ce fa buhutan ladhi kafa na aka wulakanta aka kunyatar da wanda yake kafiri to shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki wannan ranar fa har sai da aka samu su suna bauta mata Allah madaukakin sarki shi kuma ya faɗi cewa samuwar ranar aya ce daga cikin ayoyi da aka ba su cancanta da bauta ba shi ya kamata a bauta ba da haka Allah ya rantsuwa ta farko ya ce wa shamsi ya rantsi da rana sannan wadu haha Allah ya rantsi da hantsin rana dukkan wanda suka karanta harkar abin da ya shafi noma sun san cewa abinci da ake shukawa da bishiyoyi ranar nan tana da tasiri wajen fitowarsu ba ka wani ka je ka shuka a ƙarƙashin bishiya wacce rana zai samun ta kaje da take zama Ta shi yasa Allah ya rantsi da rana sannan ya kuma rantsi da hantsinta rantsuwa nan guda biyu ya rantsi da rana sannan ya kuma rantsi da hantsinta sannan ya ce aya ta gaba والقمر والقمر إذا تلاها sannan Allah ya rantsuwa da wata yace wal qamari Ina rantsuwa da wata iza talaha idan watan ibiyo rana don haka wata yana daga cikin ayoyin Allah manya-manya don Allah ya sa masa manazil masaukai guda ɗaya har guda goma sha biyu a shekara wayannan da suke zagayawa su goma sha biyu su suke ba da shekara shekara kuma ita take ba da shekaru shi yasa Allah ya haɗa su a cikin tsoron yunus يتي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب نعم الله يتي هو الذي جعل الشمس ضياء شيئا يامك حتى لا نباشي بذلك Walƙama qamar huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an shi ya sanya hasken rana yana da zafi wal qamar nuran ya sanya hasken wata ba shi da zafi wa qaddarahu manazila Allah ya sa masa masaukai guda ɗaya har guda goma sha biyu a shekara sai ce alamun adadin sini na wal hisab don kusan lissafi na shekaru shi ya sa Allah ya haka shi sa da ya gama ce ma khalaqa Allahu zalika illa da shi. Allah bai halicci gudanar rana da wata ba sai dan gaskiya a suratu nu Allah yana daga cikin abin da ya faɗa ya ce alam tarau kaifa kalaƙa Allah min alam tarau kaifa khalaqa Allah ta samawati tibaqa waja'ala al-min waja'ala al-qamara Allah ya ce waje alal kamar fi hinna nuna Allah ya sanya wata a sama yana haskaka sannan waje alal shamsa siraja sannan Allah ya sanya hasken rana yana ainihin wato bugawa shi yasa bambancin hasken da Allah ya annabi da shi kenan da kuma hasken da rana take da shi shi nashi da Allah ya ce wato masa sirajan haka aka bashi, amma ita rana a wani wajen sai da Allah madaukakin sarki ya ce hasken rana mai bugawa a cikin suratun ainihin wato na ba'i ya ce waje alna siratan wahaja waje alna siratan wahaja da haka Allah ya ce maka sanya hasken rana shi yana da zafi yana bugawa sannan yana kuna amma hasken da annabi zo da shi daga wajen Allah bai da zafi bai bugawa bai kuna mutane da haka Allah ya rantsi da wata idan ya biyo ita rana da haka za mu ga wani wajen Allah ya haɗa su guda biyu ya ce wa min ayatihi al-lail nahar wa min ayatihi al-lail wan nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu wannan ita ce rantsuwar da Allah ya bayan wal qamari idza talaha sai Allah ya ce wan nahari me wan nahari idza jallaha sannan Allah ya rantsi da wuni idan wunin ya bayyana wuni duk abin da kaga Allah ya rantsi da shi ko ka sani ko baka sani ba akwai dalili Allah ya rantsi da wuni bayan hantsi abin da zai biyo ba shine wuni sannan Allah ya rantsi wan nahari da wuni idza jallaha idan wurin ya yayi ya bayyana bayan wannan Allah ya ce mai wallahi da yaushe? sannan Allah ya rantsi da dare a lokacin da dare shi kuma ya zo ya kuma. da zama nan yana gabatarwa yana cewa daren lahadi wasu na ta kokarin gyara daren mai asabar to ku kiyaye ayoyi sama da hamsin a Qur'ani duk inda Allah ya faɗa galibi yakan fara faɗar dare kafin wani shi yasa za mu ga idan an ce sati kwana na to amma kwana bakwai ne a hakika ko ko a dare bakwai ne wuni takwas dare bakwai ne wuni na shi yasa Allah ya faɗi wannan ƙarara a waccan surar da ya ce sakkara ha alaihim sab'a min sakkara alaihim sab'a ne yake ba kun ga sakkara alaihim saba alayali wa samaniyata ne dare guda bakwai da kuma wuni na takwas da haka a tsari na Allah dare ke fara zuwa sannan sai wuni ya yi ne ya biyo ba da haka jiya muna daren asabar da gari ya waye muna ranar asabar rana ta je ta faɗi babu asabar gaba ki an shigo da ranar daren lahadi sau da haka lissafin bature kuka ɗauka shi bature sai an kai karfe goma sha biyu sannan aka fita daga wannan wurin aka shiga wa ba ka lissafin bature yake ba to don haka Allah ya rantsi ya ce wallai da iza ya gasha bayan ya rantsi da wuni idan wunin ya bayyana sannan ya rantsi da dare lokacin da zai zo ya rufe wurin ayi da alaran ma ya karanta da su abu hudu Allah ya hada a wayannan guraren yace wa min ayatihi yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa akwai Allah kuma ya cancanta abota masa kar a haɗa shi da kowa sai ce al-lailu wan nahar wa min ayatihi al-lailu wan nahar samuwar dare da wuri sannan akwai wa shamsu wal rana da wata dan haka Allah ya ce la tasjudu lish shams wala lil kar wanda ya kuskura yadda yake ganin rana na da girma wani malami ya yawo a duniya ya dawo ya rubutu ya samu littafin sa suna wajen mujalladi biyu zuwa hudu ad-diyanatu wal mazahib al mu'assira ad-diyanatu wa mazahib al mu'assira addinai da kuma sababbin manhajoji a duniya ya ce ya yi yawo akwai inda ya je ga maciji ake bauta akwai inda ya je ga ayaba suke bauta akwai inda ya je ga ruwa ake bauta akwai inda ya je jemagu ya ga ana bauta akwai inda ya je shanu ya ga ana bauta yanzu biyar da kake ganin an samu ci gaba akwai sanda wani kano wani a irin daktocin nan dakta ne za a ilimi jirgin indiyan nan amma sanin yake mota ya zo zai tafi aiki da sami a bakin abato ana karkatun ka da saniya ta shiga take shiga can wani yama mai saniya su wadda ita shi kuma yana zuwa daidai wani shi ma sai faɗi su saboda yana cin wani kamata a masaniya kamata ya a shafa mata mai a ba ta ciyawa in za a fita a durkusa a ce to sa a taimaka sai na dawo amma a ce an sumar da saniya shi yasa Allah ya ce to la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to wayannan abubuwan guda biyu da Allah ya rantse da su a nan gurin yace wan nahari idza jalla wal layli Allah ya rantse da dare idan ya rufe wayannan suna daga cikin ayoyin Allah manya-manya dare da wuri da haka yanzu muna cikin dare idan gari ya waye za ka fita ka je ka yi aiki ka fada ka har ka fita tanka ka ɗibo gajiya da ka zo ka kwanta da ka kwanta an ka tashi kai kankan an tambaye ka mai ya faru gajiyar jiya ta tafi ba za ka yi ba da amsa ba shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul naba'i ya ƙara faɗa yake cewa alam na da alal arda mai hada wal jibala min alam na da alal arda mai hada wal jibala وخلقناكم أزواجا وجعلنا من وجعلنا الليل لباسا وجعلنا من وجعلنا النهار معاشا الله يكي وجعلنا الليل لباسا نسن يدري يزمن مكو سكرا shi yasa abin da ba za ka iya yi ba na harkoki da rana da daddare sai ka fita ka je ka yanzu wani akwai inda ba zai abin shi ba ya tafi neman aure ya rabe da yin mutane a jikin bango da rana amma da daddare sai ya yi mai sai ya lallaba sai saboda waje an annan laila libara sannan Allah ya ce waje an na nahara mun sanya wuni wajen abin da mutane suke neman abin da za su rayu a cikinsa to shi ya sa za mu ga a cikin surafin qasasi Allah ya tsara faɗa ƙarar ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litabtahu litaskunu fi idan haka ne litabtahu fi litabtahu min wa litabtahu min fadlihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan لتبتغوا من فضله لتبتغوا من فضله ولعلكم ولعلكم تشكرون مين اللي انت على ربا الله ينتي ومن رحمته yana daga cikin rahamarsa da jin kansa da tausayinsa sai ce ja'ala lakum al-layla wan nahar ya dauko dare da wuni ya samu kan ba an tambayi Allah to me hikimar sanya dare da wuni sai ce daren da taskuro fi don ku samu natsuwa a ciki za ka ga ko za ka yi bacci da rana to ba yadda za a yi ka haɗa baccin da za ka yi da daddare da baccin rana litaskuro fi wunin kuma Allah ya ce wa litabtagu min fadli idan idan garewa ya kowa ya fita je mu falala Allah ko wala'allakum tashkuruna ko ka gode ma Allah akan ni'imar da ya muku shi yasa yanzu da gari ya waye duk inda ya fi ko ina taron jama'a da rana to in ka zo da dare za ka samu kuma ya fi ko ina rashin jama'a ba ka wani an zo an yi harkoki an zo littatta gomin fasahi an yi falala Allah ko ya kama gaban sannan dare da wuni da Allah ya rantse da su a nan wajen a cikin suratul baqara da suratul ali imran Allah madaukakin sarki ya faɗa yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafin inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan والنهار والفلك التي wannan man ji kuma ala imrana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatun li ulil albab Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi a cikin halitta sama da ƙasa wa ikhtilafi al-layli wan nahari da yadda dare suke yin saɓani dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce Allah ya ce da ayatin akwai ba abin lura amma ba ga kowa ba mutumin da yake da hankali shi yake gane cewa in dare yana zuwa ya wuce wuni na zuwa ya wuce akwai abin da zai faru da haka al'imamu gudun duraidu yake cewa innan jadidai ne sababbi guda biyu idan mastawala ya ala jadidai da sun a akan sabo ya ce to ka ba shi lokaci ka gani adana ya hullul bila sai sun kusantar da shi zuwa ga halaka da zuwa me yake nufi da aljadidai ne sababbi guda biyu su ne allailu wan nahar jiya da zaman yi magana mun ce jiya mana daren asabar ko yau da gari yawa ya muna ranar mai asabar da ta fati to yanzu da muke da daddare muna daren mai lahadi to wannan asabar din da ta wuce wallahi ba za ka ƙara dawowa ba in ka ga wata asabar ta dawo to sabuwa ce ba wata mace yau muna garin lahadi idan gari ya waye gobe muna ranar lahadi to idan wannan lahadin ta wuce in wata ta dawo ba wannan lahadin ba ce sabuwa ce da kowane wuni da kake gani da yake zuwa da kowane dare da yake zuwa wallahi sababbi ne shi yasa Allah ya ce la ayati akwai fa abin lura amma ba ga kowa ba mai hankali shi yake gane wani abu zai fa yanzu ba kamar yau bane akan zaben 2015 amma saboda dare yana zuwa ya wuce wuni yana zuwa ya wuce yanzu saura kwana na la ayatin li albab akwai abin lura ga wanda yake da hankali jujjuyawar dare da wurin ke sa abin da bai samu ba a samar da shi wanda ya samu kuma ka neme shi ka duk wanda ka gan shi a nan wajen ya yi farfara wanda an yi lokacin da bai da farfara jujjuyawar dare da wuni kawai ba yadda zai sai ka farfara ta fito masa la'ayati li'ulil alba akwai abin lura ga mai hankali yana gane cewa wani abu fa ya faru min lawa shi yasa Allah ya rantse da su a nan gurin yace wato wan nahari idza jallaha wal iza ya yabsha Allah ya rantse da dare a lokacin da dare ya zo ya rufe wani kuma duk abin da ɗan adam zai yi na aiki ko ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah ko ya yi aikin da zai ja masa fushi to a ɗai ɓangarorin nan zai bi su ko ya yi a ɓangaren wuni ko ya yi a ɓangaren dare sannan kuma idan mutuwa za ta riske ka a wannan janibin za ta riske ka kowa wani bangare na wuni kowa wani bangare na na dare dole lama hala sannan abu ɗayan biyu su ya faru da kuwa akwai ranar da in ka tashi to ka gama kwanta akwai ranar da in ka kwanta ba za ka tashi ba shi yasa Allah ya rantsi ya ce wallai da idza ya gashaha wan nahari idza jallaha Da haka mutum ya lura da kyau walau kanatin duniya ta dumu li ahali hala kana rasulullahi hanyar wa baƙiya da duniya a dawwamar da wani mutum ya ci gaba da zama a cikin ta girmama shi ne da babu wanda ya cancanta a masa wannan girmama kamar annabi muhammad amma walakin na hatafna wa imu ha wa baƙar zunubi wal ma'asi kama da haka mu lura da kyau mai la'akari da gudanar dare da rana da yadda suke tafiya musamman a wannan zamanin kun san Allah alhakimu da iyayenmu nan a zaune magabata a da da Allah ya yi musu zamani ba irin namu ba sai mana lokaci ba irin nasu ba me nake ne a da na san ni da kai kaina shekarun da in aka ce maka an yi azumi to sai ka daɗe kafin ka da an ce azumi ya dawo in aka ce maka suwana sun tafi aikin hajji sai an daɗe can sai ka ji an ce sandawa sannan sai an daɗe sannan za ka ji an ce wani aikin hajji ya yi mai ya za yi saboda lokacin su a zamanin su za ka samu ababen hawa mafiya sauri raƙuma ne da jaki sai doki to da yake allah yana da cikakkiyar hikima sai ya musu lokaci mai tsawo kuma irin wannan lokacin ba amma yanzu da aka samu wasa'il na sadarwa da wasa'il na tafiya tafiyar da ya kamata ka yi ta a shekara sai jirgi ya zo ya ɗauke ka yi ta a awa hudu sai kuma Allah yake matsa lokacin shi yasa annabi ya faɗa yake cewa sallallahu alaihi wasallama la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai Allah ya matsa lokaci yace akwai lokacin da shekara sai ta dawo kaman wata daya ya ce wata ɗaya sai ya dawo kamar sati ɗaya sati ɗaya kamar kwana ɗaya haka bud daga gani kuma yanzu ba an yi ramadan ya wuce ba to baka an kara ba za ka da an ce saboda mai wasa'i ɗin su hanyar da muke da ita yanzu ba su da ita yanzu galibin inda muke karatun cika idan muna yi akwai hanyoyin da duk inda mutum yake a duniya zai iya ban karatun da muke kuma yana kallo na ina kallon shi tafiya ta awanni ta shekaru sai a yi ta cikin yan awanni an gama to shi yasa lokacin da Allah ya bude mana hanyoyi na rayuwar da ba irin nasu ba sai mai da lokacin kuma ba zai zama irin da irin nasu ba shi yasa wasu rashin sanin muhimmancin lokacin yasa kake ganin daga safe har dare mutum rayuwarsa ba ta da tsari me zai me yayi ina ya fito ina yake yanzu me yake fuskanta nan gaba duk ba abin da ya sani da haka mutum yana da kyau wannan gudanar dare da wunin yi la'akari ne yanzu nan gaba sakamakon jujjiyawar dare da rana nan gaba idan an san ka yanzu a nan ungoku to lokaci zai zo sai an zo unguwan nan wanda ma ya san ka ba san shi ba kuma in na rantse da Allah ba kan ka fara nan da shekara ɗari inda za ka dawo duk wanda ke saurare na da wahala ka samu eh ka dawo malumfashi daga yanzu da nake magana da duk wanda ke saurare na nan da shekara ɗari wallahi da wuya ka iya samun wani a ciki wani abin wala kasan san gai wuri yanzu a garin nan yanzu duk girman sa yanzu inda za ka ce za ka zagaye garin nan kana neman mutanen da suka kai shekara ɗari ɗari to yana tabbatar maka a duk girman garin nan in ka samu cikin hannun kai kokari cikin hannun mutum goma watakila sai kaga duk girman unguwan nan idan an samu to bai wuce mutum ɗaya ba sai ya ce to a tafi nema can wata unguwan ne za a samu wani ana tunanin ya kai shekara da shi yasa Allah ya rantsi ya ce wallaili iza ya gashaha wannan har iza dalla aya ta gaba yace me wasama'i wa Allah ya rantsi da sama da abin da ya gina sama ku lura duk yadda halitta ɗan adam yake da Allah ya faɗi matakai wajen guda takwas da ya gama idan ba ya so ka san wani abu ba daga gurin shi da ba za ka sani shi yasa yana gama sai da yi kansa kirari da koma cikin suratul mu'min Allah madaukakin sarki ya ce al insana min sulalatin wala qad khalaqna al insana min سلالة من طين ثم مين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا من ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إيه؟ ففتمنا wajen takwas da Allah ya fara yace wala qad khalaqal insana min sulalatin min tin mun halitta dan adam asali daga tsantsar sun yimbu thumma khalaqal nutfata thumma ja'alnahu nutfatan fi ƙararin baki, sannan shi kuma muka sanya shi dubban mani a cikin wata wani waje wanda yake matabbata wanda yake amintacce ثم خلق ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة sannan maka sanya wannan ɗugun manin ya koma alaka jini da yadda kake ganin mutum anan yana da ido shi za a yi bakara kamar shi duk wannan barazanar ya keto wani mataki da bai wuce majalar da ake tofa ba a bango duk shine matakin mani shine sun makalaka nan nutsu fata alaƙatan sannan Allah ya mayar da ɗigon mani ya zama jini fa nan al-alaqata mudghatan sannan daga jinin Allah ya mai da shi tsoka abinda bai wuce a sa baki ba a tattauna a farko fa khalaqana al-mudghata izaman sannan Allah daga nan ya sa maka kasusuwa fa kasonal izama lahama sannan aka rufe kasusuwan da nama sha ana Allah ya ce sai maka tada dan adam sai gashi ya zama wata halitta da aka shi sa da ya gama yake fa tabarakallah yanzu an ittifaki dau ya ka samu mutumin da ya karanta dan adam ya san shi daga da aka samu wani ya karatu a ido ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama dakka ko ya ƙara gaba ya zama kobe to duk wannan karatun fa guda hudu da ya yi a ido bai ƙare da matsalar kunne za ta zo sai ce a tafi wajen likitan wa kunne matsalar ta fi sannan har yanzu da za ka ci gaba da bibiyarsa za ka samu abin da ya sani a idan dan adam abin da bai sani wallahi ya fi abin da ya sani ba saboda kwarewa ta Allah wajen halitta haka kunne haka shi yasa yanzu wannan gabar ta kunne da Allah ya yi dan adam ya san yana da buƙatar ya kwanta ta dama da abu iya wannan fatar ita kadai yanzu idan aka yi ita to duk kuma fatar da ke jikin ka ba wacce za a yanko a dasa ta daidai da ita kuma yanzu da an yi shi wani katako katako rodi rodi in ka zo za ka kwanta ya rayu ta ga wani fage baki zai ba tsaron sanin cewa ra'ayi sai dai kuma kwanta a gice kuma kwanta a amma dai ka kwanta da dama ko hagu ba taso ba da Allah ya tashi sai shi da wani sufurin sufurin sai da duk yadda za ka kama shi kamar murɗa ka danna a kan shi ka kwanta ba ka jin komai kuma bai yin komai da ka sake shi zai koma yanzu a cikin suratul qiyama الله مفقكين سركي ديران قواهي تلاء أقسم بيوم المين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم الكيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيها أيهاسم المين أيهاسم الإنسان ألا نجمع عظامة بلا مي بلا قادرين على أن نسوي بنانا بايان الله rantsuwa da القيامة sannan ya rantse da rai wacce take zargin kanta ya zo ya ce a ya hasabul insanu allan najma a itama dan adam yana ganin cewa idan ya mutu ba za mu iya tara kasusuwansa ba Allah sai ce bala qadirina wallahi ba haka bane muna da iko bala qadirina muna da iko Allah ya ce Allah na jama'a idawa an na tsohuya banana mu daidaita banana mai banana wannan ba ya tsoba zanen da ke jikin hannu shine banana ba wai a'a kai kanka ba ko halittarka ko hannun wannan zanen da ke jikin hannunka tom Allah yana da iko yadda yake siya dawo da shi sannan wani abu da zai ba ku mamaki ka san cewa wannan zanen da ke jikin hannu duk duniya kai kaɗai kake da shi ba mai irin shi sannan na hagu daban na dama daban shi sa turawa da suka gano haka a kwamfuta da wasu gurare sai a ce sai ka tamfai sau da wannan naka wannan zanen na hannu wallahi sai kaɗai kake da shi duk duniya ba mai irin shi shi sa Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya bala wallahi wannan zanen da ke jikin hannu muna da iko sai mun dawo da shi yadda yake amma Allah da ya gama duk yadda kake ganin ya faɗa halittar ɗan adam da ƙwarewarsa da iyawarsa Allah sai da ya faɗa a wani wajen ya ce la khalqu samawati wal ardi akbar min la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas eh? walakin أكثر الناس لا يعلمون الله يقول خلق السماوات والأرض ولن هل التسمى دكتا أن الله أكبر من خلق الناس يا في جرما أوجن الله سمى دخل التسمى دكتا شيء سايت أعرف على الناس آتي يسي أنتم أشد خلقا أم أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أمم. رفع سمكها فسواها الله يتي أأنتم ينزقوا إنهم أشد خلقا ku ne kuka fi tsanani wajen halitta a wajen Allah amis sama ko ko sama wacce Allah ya daga gininta ba tare da ginshiki ba kowane ƙwararren magini da zai maka gini in zai yi gini sai ya kafa maka dirkar da za ka rike maka gini in zama sallacin nan ga filin wannan ginshiki ga bango na gabas ga na yamma ga na kudu ga na arewa ga na kudu ga na arewa to yanzu a zo a cire ginshikin nan a cire wannan bangon da wannan da wannan da wannan a ce ana su wannan ginin ya tsaya shi kadan eh wani ƙwararren injiniya ne ake da shi wanda zai yi wannan aikin amma Allah ya tsaye da sama da ƙasa sammai guda bakwai ba tare da ya kafa dirkar da za ka rike masa ginin shi yasa yake rantsuwa da ita yace wa sama'i ya rantsi da sama wa ma bana hada abin da ya gina sama shi yasa gurare da yawa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa a kalli sama kuma Allah madaukakin sarki aya ta gaba yace wal ardi wa ma min wal ardi wa ma tamana sannan Allah ya rantsi da kafa da abin da ishin fa da kafa wannan kasar Allah madaukakin sarki haka ya faɗa a suratul naba yace alam naj'al al-ardha min alam naj'al alam naj'al al-ardha kifata alam naj'al alam naj'al al-ardha mihada wal jibala wal jibala awtada Allah yace ba mu muka sanya muka shimfida muku kasa ba saboda ba wanda ya san shimfidar kasa yaya take a wani wajen Allah da kanshi ya kira ya makanta kirari ya ce wal arda farashna fa ni'mal wal arda farashna fa ni'mal mahidun Allah ya ce to wal ard wannan kasar da kuke gani farashna ha ne ne nasa aka da ta kuma ku sanya akai ba fa ni'mal mahidun ma dalla da Allah wanda yasa aka da kasa Allah ya rantsi da kasa da abinda aka shimfida a cikin ta yanzu zuwa ya san abin da aka shimfiɗa a cikin ƙarƙashin ƙasa gashi nan kana gani kullum tono abubuwa ake na arziki a ƙarƙashin ta wanda al'ummar da ta gabata ba ta san shi ba eh? kuma nan gaba ma za a ci gaba da tono ba kana nan za a ga wani abu ya bayyana a kuma da shi duniya take yin kuɗi kuma daga ƙasa aka kullo da shi shi yasa Allah ya rantsi da ƙasa da abin da ishin fa da ƙasar sannan rantsuwa ta gaba ya ce wa mai sannan Allah ya ce wa nafsi na rantsi da rai wa ma sawaha da abin da ya daidaita rai wasu malamai suka ce wa nafsi da Allah ya ce wa ma sawaha ya rantsi da rai da abin da ya daidaita ta shine ran annabi Adamu ta farko wasu suka ce a'a wa nafsi wa ma sawaha da rai da abin da ya daidaita ta ran kowace halitta ta ɗan adam Allah maɗaukacin sarki ya yi rantsuwa da ita al'amarin rai da Allah maɗaukacin sarki ya rantsuwa da shi a nan wajen ɗan adam yana da janibi guda biyu akwai janibi na aljasad sannan akwai janibi na arruhu a lokacin da kake cikin cikin babarka kai kwana arba'in kana ɗigon mani kai kwana arba'in kana jini kai kwana arba'in kana mubga kwana ɗari da ashirin a lokacin sun mayu da salo ilaihi malaku sai a turo mala'ika sai zo sai busa maka rai rai da Allah subhanahu wa ta'ala ke hura ma dan adam dama aro ne shi yasa malamai ke cewa ruhu wadi wadi'atul udita rai da kake gani an busa maka aro aka ɗauka aka ba kuma saturat duha birzakma minka wa tuslab da sannan sai an mai da ita ko kana so ko baka so to shi yasa Allah da ya tashi sai yake saukar da abu guda biyu daga sama ruwa daga sama saboda shi ruwa yana da alaka da kowace irin halitta a bangaren rahamar Allah shi yasa in Allah ya da in na samu lokaci ba nan ba a wasu gurare zan yi magana akan abin da ya shafi falalar ruwa kuma duka na tattare ayoyin alkur'ani yanzu wani kwankwadar ruwa yake tillima kwalma kwalma kwalma amma bai dauka cewa wani abin arziki ne shi yasa a cikin suratul a sai da Allah ya ce afara'aytumul ma'a allazi tashrabun afara'aytumul ma'a allazi tashrabun Allah ya ce a afara'aytumul ma'a allazi tashrabun ba ku kallon wanda kuke dauka kuna kunfara ku kallon wanda da ke wani kuma Allah sai ya ce a antum anzaltum antum anzaltum Allah ya ce a an ku din nan an zalta muhu minal muzli ko kuke saukar da ruwan daga girgiji amna hanul muzli Allah ya ce ko mu ne muke saukar da ruwan amsa ba mu bane Allah ne ke shi yasa waye ministan albarkatun ruwa da waye da waye yau idan aka ce Allah ya rike ruwa ba za a rubuta petition a kai ne ba a ce ko ya kamata ya dauki mataki dan matsalar ta fi shi yasa Allah ya ce launa sha'o? launa sha'u la ja'alnahu mutaman launa sha'u la ja'alnahu ujajan fadaltum walau ta tashkuru launa sha'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun Allah ya ce launa sha'o da mun ga dama Allah ya ce ja'alnahu ujada na farkon ne yake dala to ja'alnahu da sai mu sanya ruwan da yake sakkuwa daga sama kafin yanzu kasa sai Allah ya juyar da shi sai zama kamar ruwan asad ruwan batar yanzu nan garin wanda ya san ruwan batir chemical ne yanzu ta tsanna na za a zuba shi za ka ga yana ci Allah ya ce in ya ga dama ruwan da ke sakkuwa daga saman kafin ya zo kasa sai a ruwan a juyar da shi kalashi shi da guba shi ta zama kamar ruwan bata yasa yake falola ta shi me yasa mutane ba su godiya akan ni'imar da Allah subhanahu Ta'ala ya yi musu to ruwa daga sama shine sababin da arzikin dan adam da yake ci Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin suratul da ya gama sai ya faɗi cewa rizqan lil ibad wa ahyayna bihi duka wannan arziki ne ga bayi to yanzu ma al'asafi shari tare da bakin ciki mai tsanani ruwa daga sama don ya zamanto yana da alaƙa da abin da mutane za su ce su shafa rayu Allah ya faɗa a suratul anbiya ya ce awalam yara allazina kafaru anna samawati awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma mhm. وجعلنا من الماء كل شيء هين أفلا يؤمنون الله يأتي أولم يرى الذين كفروا كافري باسا غننشي وأن السماوات والأرض كانت رتقا da suna haɗe Allah ya ce farfata ƙana kuma sai maka buɗa su sai ya ce waje alna min alma'i kulla shay'in hayy kowane mai rai Allah ce mun sanya sai da ruwa zai rayu shi yasa yana daga cikin falalar ruwa hatta arshin Allah akan ruwa yake wa kana arshuhu ala ma'i arshin Allah akan ruwa yake to yayin da Allah ke saukar da ruwa daga sama dan ya zamanto sababin arzikin da mutane za su ci sai kuma yake turo wahayi daga sama me amfanin aiko mala'iku da wahayi zuwa ga annabawa kamar yadda ta abin da ya shafi al'amarin ruwa akwai mala'ikun da Allah ya sa su kula da shi saboda idan ka ci abinci ka kwanta a waje mai kyau ka sa kaya mai kyau ka hau mota mai kyau ka gina gida mai kyau wannan duka wani bangare ne da yake da alaƙa da jikinka to ana so ka zama kana da alaƙa da abin da Allah ke aiko annabawa da shi na wahayi saboda ita kuma wannan ran da Allah ya rantsuwa da ita yace wa nafsin na rantsi dare da abin da idaidaita tara ita kuma ya zama tana da alaka da abin da ke Allah ke turo annabawa da shi na wahayi amma yanzu sai zama mafi yawancin mutane suna da alaka da abin da Allah ke saukarwa na ruwa daga sama amma ba su da alaka da abin da Allah ke saukarwa na wahayi daga sama yasa sai ga mutum a kwana bakwai bai iya ware kwana ɗaya a kwana ɗayan ma ya ji awa ɗaya ya karatu don ya san Allah bai iya ina ka fito neman kuɗi ina za ka neman kuɗi man rabu ka neman kuɗi man na biyu ka neman kuɗi ma dinu ka neman kuɗi ba ka ke ba eh? haka ake yasa malam ali na mange kita ɗan uwa ku mu bar take wato duk girman annabawa an kira su zuwa ku wanda wai shi dan dadewa da zato ba za shi laraba ce ya make mugun hasara ya bi mummunar dabara ya bace da rashin basira sai ya zo da dubul da lura ya kada ba za su karba ba yanzu ana harkar addini kullum mutane uzuri suke kawa ka bari randa mala'ika ya zo ka kawo ku ke to mala'iki wallahi ka ne san ba abubuwa da yawa da haka ina ganin mala'iki abin da ya kamata a dan daga kafa tukunna sai na dan yi wani kintakin ji ka san uzurka sai ka kawo mai uzuri ka ka kawo mai yace tun kana yaro a tsamma ake fadar mutuwa ka girma an mace a gaban ka har ma har rashin tsofin ka amma amma baka shaida ta kana zuwa da aka yi je can yake cewa wato ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba zai tsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san wani wanda ta bari ba da haka yana da kyau mu nemi abin da za mu rayu da shi amma kada neman abin da za a rayu da shi ya sa mutane su rabu da Allah kuma mu sani cewa kyautata alaƙar mu da Allah kullum shine ɗaya daga cikin sababi da Allah ke sauƙaƙe hanyar da za mu rayu lalata alaƙar mu da Allah shine ɗaya daga cikin sababin da ke sa abin da za a rayu ma ya lalata wanda ne halin da mafi yawanci wurare da dama ake ciki to ruhi rai Allah ya faɗa ya kira wahayi ya ce masa rai a wurare da dama a cikin alƙur'ani ياتي رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من إيه؟ من عباده لينذر ألا من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق الله يأتي رفيع الدرجات من هي الدرجة وتتكي قولوا شين ذو الأرش ما أبو على الأرش سيأتي يلقي الروح الله شيكي أي قولي على من يشاء أكون ذي قداما من عباده دقتكم باين sai ce li yunzira yau talaq dan yawa mutane gargadin ran da za su haɗu da Allah da haka Allah ya kira alqur'ani a wani watan yace masa ru rai to ana buƙatar idan ranka gangar jikinka tana da alaka da abin da zai gyara ta to ya zaman ruhinka tana da alaka da abin da zai gyara ta shi yasa za mu ji abin da zai biyo bayan ayin nan bayan rantsuwa guda goma sha ɗaya da Allah ne za mu ga cewa abinda Allah ya faɗa yana da alaƙa da gyaran ran ko lalacewar ran to shi yasa za mu ga cewa idan lokaci ya yi akwai sanda kowanne sai ya koma zuwa ga asalinsa malam dan nasiru yana faɗa yana cewa malmar illa ibn sarawa da wurtaka ufkat sama'i bi sallamin lam yuqlad dan adam ai ba kowa bane shi asalinsa dan ƙasa ne kawai mai ma'ana ɗan ƙasa daga ƙasa aka halicce shi ya ce wala wurta ƙaƙuƙa sama'i ko da ka gan shi yana yawo a sasannin sama da saboda ci gaba to lam yi kula wannan yawon da yake ba zai dawamar da shi a duniya ba ya ce a shaksun ta kan nafa usurai yawon sara mutumin da abin da ya masa rumfayan da sama ne sannan mai yake takawa doron ƙasa sai ya ce fal jismu kowane min hirmidi shi jikin ɗan adam dama ai an kasantar da shi ne asali daga yumbu wanda yake kaskantacce sai ya ce wa ruhu kana nushu'uhu wa nuzu'uhu rai dama halitta ran da kuma cire ran sai ce min zalikal mala'il alil anjali daga wa'incan taron mala'iku ne masu girma sanda za a busa maka rai a cikin cikin mamaka da mala'ikun za su zo daga ina suka zo ba daga sama ba idan lokaci ya haka Allah zai sake turo mala'iku daga sama su zo su ce lokaci yayi za su karɓa in kana cikin waɗanda kuka ba Allah to a lokacin sai wannan nashi tafi nashi tati ayi in ka zama matsiyaci kan garare kai ma Allah jara'i da rashin mutunci yana da wannan zai garka sai sa kai duk abin da za ka yi Allah yana madakata yana biran kowa su da ka ya ce والروح كان نشوءه ونزوءه من ذلك المرء العلي الأمجد سيتي فيهن ذاك لعرضه بتطفل wannan sai ya bege zuwa ga komawa ga asalin shi dama asalin gaggar da ke nan adam daga ina daga ƙasa da lokaci yayi yi sai zama tana komawa zuwa asali ويهن ذاك لأرضه ويهن ذاك لأرضه ويهن ذاك لأرضه ذاك لسمائه wannan kuma sai ga yana begen komawa zuwa ga asalin shi rai asali daga ina take wannan sai ya begen komawa asalin inda ya fito wannan ma sai ga yana begen komawa asalin inda ya fito saboda lokaci yayi yanzu nan wajen da za a turo wani a ɗauki ranka an zare ran an raba ta da gangan jikin ku a bar shi a cikin masallacin ne ya fara bakwai kana zuwa ɗauke shi kuna ganin masallacin nan zai shigo ba zai shigo ba amma tare da haka galibin mu mun fi shagaltuwa da abin da zai gyara gangar jikinmu ko da ko mu da Allah za ta lalata don haka kiran da nake zuwa ga mutane na ga mai tsayawa ya tsaya bari mu kara ka aya idan tana da alaƙa da waɗannan rantsuwar da Allah ya Allah ya ce kada aflaha min فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ناك سي الله يسي فألهمها الله يكنسى مقوة ري فجورها سنن أبن ديك فاجر شيني sannan da kuma sanin abin da yake takawa ne tsoron Allah ne shi yasa malamai suka ce a nan wajen saboda rantsuwar da Allah ya yi ta yi tsawo can da ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwa sai ce kada aflaha man zaka akwai lamul qasam da ya kamata a kawo a ce laqad aflaha man zaka amma saboda Allah ya kawo jimloli guda tara rantsuwar yayi tsawo saboda girman ababen da aka rantsi da su sai aka shafi lamul qasam din kai Allah ya ce kada aflaha man zaka duk mutumin da ya tsarkake ransa to ya rabauta amma wa kada saba duk mutumin da ya bata ta da aiki mara kyau in ji Allah maɗaukakin sarki ya tabi to ana nuna min lokaci yayi akwai asbab ɗin da suke kawo ran ɗan adam ta gyaru akwai asbab ɗin da suke kawo ran ɗan adam ta lalace wanda suke bibiyar karatuttukan mu na san za su iya samun waɗannan a sashen wasu karatuttuka da haka ina ganin wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda ya munasabar ruwan shi wannan gari shi ma muna mai addu'a ta alkhairi watan mun samu riba ta kafa da ta ina har da ta zuciya insha Allah ta'ala a dalilin malam faifullahi Allah ya yi zuwan shi wannan gari ya gabatar da nasiha jiya yau da safe haka a makarantar mu'assasa yau kuma gaya a nan yanzu mun kara ɗiba muna fata allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu kafin me ɗan jawabi na gaba ko masu jawabi na gaba akwai a zunubi mai halakawa na cik ya haifar ko akwai kuma mutuwar rigar akwai kira'o'i da kuma wa'azuzuwa na shafiyar margayi zafar adam da kuma memory yanzu wani dan agaji ya yi kotu wada allah ko ana son a sayan ne mm, sai wa a cikin ayi sosai a dan agajin yana kofar gida na cikin allawa don sai za a yi a cikin a ah, yanzu insha allahu ta'ala zan fara gabatar da alkalin kasman musauki kuma da maka biyu a masallacin juma'a na biyar da Allah ta'ala ya gabatar da dan jawabi kafin ne jawabi na gaba insha Allah يمكن أن يكون لك جواب. لا da جواب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa kamar yadda muka ji wannan nasihohi da malai yake yi mana shine in kunne ya ji ya tsira Malam abin da ke kan shi ya riga ya zo. yanzu abin da ya rage sai mu waɗanda muka saurari waɗannan wa'azoji da nasihohi sai kowa ya jajirce ya aiki da yawa 'yan uwa mu shine duniyar aiki take da matsala ba duniyar jin ba ko karatu yan uwa sun daji ana ta karatu kuma ana sauraron karatu to amma da an zo duniyar aiki sai ga mun ci baya me ya sanya ya kamata kowa ya yi nazari ya tambayi kai idan muka auna al'ummomin da suke baya ba ina ne lokacin sabai ba ko da aiki ko wani karni mai nisa a nan baya baya kaɗan za ka ga su kuma duniyar aiki ta yi yawa karatun ne ya karanci domin malami zai zo ya ce abu kaza ba ki da kyau insha Allah kowa zai kokari ba zai yi abu ba in ya ce abu kaza yana da kyau za ka samu kowa ya jajirce sai ya yi wannan abu ba bukatar yake ya san dalilin ba ko kuma ya ce wannan hadisi za'if ne ko maudu ko kaza kaza a shi dai kawai ake baya da kyau to ya dauka baya da kyau har abada insha Allah zai kauce ma abu in kuma ya ce yana da kyau zai jajirce ya yi wannan aiki to amma a yanzu mutum ya karanta ya ga ingancin hadisan in wajen hadisai ne ya ga ayoyin in ayoyin suka zo da shi ya ga komi da komi amma ba zai aikin ba illa marwaki sai dai kawai wanda Allah ya marahama, wanda aka yi marhama shi na ake samun sauki wallahi yan uwa idan ban mu jajirce ba wannan karatu da nake zai zama hujja a kanmu ba zai zamo a gare mu ba za ka dan girman Allah ‘yan uwa kowa ya jajirce ya gyara ya sama kai shi gyara abubuwan da yake yi an faɗi ko waɗanda ya karanta da kai shi ko ya ji an karanta su ya sanya mu zuciya shi yanzu zai kama aiki sosai da sosai sai mu gudu tare mu tsira ka amma in muka koma muna ji muna mai aiki ta kunnan uwar shegu ko ana wurgarwa mun ji amma ba mai aiki ba to fa an yanke mana handali wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha za ka ya yan uwa ina jawo hankalin mu jajirce malam yayi duk abin da zai ya ba mu kuma kowa ya san sanda ake karatun nan kana ƙara samun natsuwa kana ji ya shiga ya shiga to amma kada ya zamo da an tashi ka barci nan kuma ka tafi wata duniya zaka dan Allah yan uwa mu mai hankali kada ka manta wani malami yana cewa idan ma kalautar dahar yawman fala kul خلوت ولكن قل علي ركيب ولا تحسبن الله يقبل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يجيب idan mutum ya keɓanta wani guri shi kadai kada ya ce a na keɓanta ba kowa tare da ni a sai Allah yana tare da kai yana ganin abubuwan da kake akwai mala'iku suna rubutawa na da daidai yaktubu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ayoyi daban-daban da hadisai duka a san su mun saba jin su kowane lokaci to da mu ya ba kuwa tare da shi a ka sani Allah yana bibiyar mala'ikun Allah suna rubuta abubuwan duk da kake yi da haka in ka rike waɗannan abubuwan su ka rike na kada ya zama in ka ce, ce kai ta nan ka a ka sani ba, din nan yana da ana bibiyar ka yana nan haɗin yana halarta yana duk abubuwan da kake an yi rikodin nasu za ka yan uwa mu yi kokari mu gyara Allah ya ba mu dacewa malam wanda ya gabatar mu da waɗannan nasihohi da kuma duka wakar ya zo da ita muna fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsara mu da mu da su baki da a gidan aljanna kuma Allah ya sanya mu samu kyakkyawan sakamako na wannan abubuwa da muka ji ta hanyar aikin da za mu yi kuma Allah ya mai da su malam gida lafiya Allah ya ƙara saka musu da alkhairi kuma muna fata insha Allah wannan ziyara da malam ya zo mana ta zama ula la takun akhira ba wai ta farko ce zama ba muna fata ta zama ita ce ta kance ba a insha Allah za a samu ziyara ta mutabadila insha Allah Allah ya saka da kai wajen za kuma Allah khairan ala ku kuma wajen za kuma Allah khairan ala husni istima shi ko ma da Allah ya saka mashi alkhairi akan gabatarwa da yayi Allah ya ba mu dacewa baki daya subhanallahi wa da ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an za ku na da kan da mana to yan saurari jawabi ne daga misali kuma imam na masallaci na biyu shek musamman allah ta kara da kai yan uwa muna kara godiya da fata alkhairi da addu'a da malam da tawagar yadda ya kawo su lafiya allah mai da su lafiya Allah ya kuma sanya gaba ɗaya mu mutu a wannan hanya mafi alkhairi ya Allah Allah ka ƙara mana ikilasi